الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب البيوت قال رحمه الله باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة هل ينزو cikin irin wannan nau'i na kasuwanci na abinci danye da kuma abincin da ya zama ya bushe wanda a darasin baya ya gabata cewa ba a ba a yi irin wannan ciniki amma dai manzo sallallahu alaihi wa sallama ya sauƙaƙa ma mutane daga baya saboda bukatun da suke tasowa na mutane akan haka wanda shi ne cewa mutum yana da buƙatar ɗanyen dabino a wani kuma yana da buƙatar busasshe wanda zai amfani da shi to sai ya zama an ba da wata iyaka wanda zai zo a gaba cikin tafsirul araya to amma shin ya halatta idan abin da yake kan itaciyar 'ya'yan marmarin za a iya siyan shi da wani abu wanda ba abinci ba shine kamar mutum ya siya da kuɗi to wannan babu laifi kamar yadda zai zo قال حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا ya ce mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hani a kan cinikin kayan marmari har sai ya yi kwani da haka kenan ko da za a siyar da abin da yake kan bishiya ko abin da aka shuka na hatsi ko wani abu makamancin wannan ba a cinikinsa sai in ya yi kwari domin ya yi kwari kasancewa wanda zai siya din shi ya san yadda zai ci gaba da tattalinsa har ya samu ya cinye shi amma in bai yi kwari ba kai ma kanka ba ka da kana fargaba to shi yasa aka hana wannan cinikayyar ya ce wala yuba'u shay'un minhu illa bid dinari wa dirhami babu wani daga cikin wannan abubuwan da ya halatta a yi cinikin su sai dai da dinari da azurfa ma'ana sai dai da kuɗi da haka ka zo da kuɗinka ka yi cinikin A gonar wani ya siyar maka wannan sai dai ka yi da kuɗi misali ba za ka kawo buhun masara tsaba buhu biyu a yi ciniki a ce to wannan goyon masaran na iyaka za an siyar ma ba an gane ko aka sai dai ka siya da kuɗi amma ba da hatsi irinsa ba saboda gudun kada ba ta fifiko ta shiga ciki shine ya zama an fifita jinsi akan jinsi ɗaya misali in ka ba da buhu biyu ba dole abin da yake cikin gonar ne ya kai buhu biyu ba ko kuma ya tara buhu biyu din da haka idan abu jinsi iri ɗaya ne eh, an haramta fifiko a cikinsa ana daidaita shi inda ya sunan shi abu ne iri ɗaya don haka duk wani abu da ya zama jinsi ne na masara ba a fifita shi akan waninsa haka nan ko shinkafa ga alkama duka jinsi ɗaya ake kiran shi haka nan misali wake da dukkan jinsinsa ko ja ne ko fari ne ko mai karamin kai ne ko mai farin kai ne duka duk jinsi guda ɗaya ne sunan shi wake gaba ba ka ba da wani dobul a baka wani ƙasa da haka dukkan su sunan su wake sai dai ka je ka siyar da naka ka zo ka sai wani da haka yake cewa ba a cinikin su sai dai da zinare da azurfa illal araya ce sai dai abinda ake kira al'araya al'araya kamar yadda zai zo a gaba akwai babu tafsirin araya al'araya shine mutum ya yi cinikin dabino ɗanye da kuma dabino wanda yake busasshe shi ma in ya kai wani iyaka da abin da ya tsaura akan wannan iyaka din bai halatta ba kamar yadda zai zo cikin tafsirin araya قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن ربيع قال أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا في خمسة أوسج أو دون خمسة أوسج قال نعم وانا حديث دعك رويته شوى wato ubaidullah ibn Rawadi ya tambayi imamu malik cewa shin dawud ya baka labari daga sufyan daga abu huraira radiyallahu anhu wanda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada dama wato cikin cinikin al'araya akan abin da ya kai wusuki biyar ko ƙasa da haka cewa manzo Allah ya halatta yin haka yace eh an ban labarin haka kenan duk abin da za a yi in dai ma irin wannan cinikin ne karya wuce wusuki biyar ya zama daga wusuki ne zuwa wusuki biyar kuma kamar yadda bayanin wusuki ya gabata shine sa'i 60 shine wusuki daya in gane ko sa'i idan ya kai guda 60 shine wusuki daya da ake cirewa na zakar fidda kai dinnan da ake yi ba ana cire sa'i daya ba na kowane mutum to zai ka kirga shi idan ya kai sittin shine wuzuki daya to wuzuki biyar zai kai nawa kenan sa'i ɗari uku in ya kai ɗari uku shine wato asalin eh, ne wato wuzuki guda biyar to in ya kai ɗari uku babu laifi ana iya yi kuma dama shine ne abin nan ne abin da ake cire zakka shine nisabin zakka ta hatsi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake laisa fi ma duna ki awsuqin sadaqa da abin da bai kai wusuki biyar ba ba zakka a cikin sa an gane ko aka wusuki biyar shine sa'i 300 sa'i 300 wani ya kai sa'i 300 babu laifi za a iya yin raya amma da abin da ya daura akan 300 ba a irin wannan ciniki saboda gudun kada rubata shiga ciki kenan yana nuna cewa buƙatar bukatar mutum da dabino ba ta wuce ta sa'i 300 wanda har zai bukaci cewa lallai yana bukatar wannan bai kamata ta wuce ta sa'i 300 ba قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد آه سمعت بشيرا بشيرا قال سمعت سهل ابن أبي حكمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرسها يأكلونها رطبا قال هو سواء قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا فقال وما يدري أهل مكة قلت إنهم يروونه عن جابر فسكت قال سفيان إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه قال لا وأن حديث ما سهل ابن أبي حسمة رضي الله عنه ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani akan cinikin wato danyan danyan wato eh, hatsi eh, kayan marmari da wanda yake busasshe an ce danye ma'ana wanda bai gama nuna ba mutum ya zo da dabino kwando ɗaya ya ce yana son dabinon bishiyar nan ka bar mishi an gane ko har sai lokacin da ya kosa shi lokacin ke bukata sai ya ce, sai ya zo ma da kwando ɗaya to akwai tabbacin cewa abin da yake kan wannan bishiyar ya kai kwando ɗaya ko ya wuce babu kuma ko da a ce in an cire shi a lokacin a ɗanyen shi yana kwando ɗaya in ya bushe ya zai zai motsa ya ragu to dama abin da aka hana shi ne kada ka ba da dabino rabin kwando a baka kwando ɗaya wannan ruban an gane ko to kada in ba an yi haka ba za a ya aukawa cikin wannan babin ba to shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan wannan kana amma ya ce wa rakhasa fil amma ya sauƙaƙa ya ba da dama cikin wato cinikin al'aliyya shine an tuba a bi harfiha ma'ana sai a samo irin waɗanda suke masana din nan sai su zo su yi kirdado su kwatanta su auna su ce eh bishiyar nan za ta kai kaza misali su ce wannan bishiyar inda in an batta har ta kai nunanta kuma aka cire wannan 'ya'yan har suka bushe za su iya kai kwando biyar amma sai an samu ahlul kibra sai an samu wanda suke kware a cikin wannan nan da manzo Allah sallallahu yana da gonaki a Khaibar in za a cire zakar su da haraji yakan tura Abdullahi ibn Buraida ko yakan tura shi Abdullahi ibn Ka'ab yakan tura shi ya je ya mishi wannan kirdado din a cikin gonaki kuma so da yawa in ya yi din lokacin da za a cire sai a ga abin da ya kimanta din haka yake fitowa ko da zai kasa za ka samu abu kaɗan ne in kuma zai hau ma za ka ga bai wuce wani iyaka kaɗan ba yanzu ka samu wanda yake ya goge da harkar gona in yanzu zai iya kallo ya ce wannan gona za ta yi buhu kaza ko kuma ana samu ya haka ce a wannan bona ba ta wuce buhu goma ba wannan ba za ta wuce buhu biyar ba wannan ba za ta wuce mudu talatin ba kana ta wahala sai ka zo ka gama abin nan dinga ya ga mudu talatin da biyu ce to wani gaskiya ya faɗa wannan su ake kira alkharwasu ana kiran shi alkhar shi ne ma'ana za a samu wanda zai kirga ya gani cewa za su kai wuzuki biyar ɗin ko ba za su kai ba to in ya zo ba da wannan shaidar za a iya amfani da maganarsa to shi ne yake cewa a ariya za a iya kwatantawa da abin da za a dinga ci ma'ana tunda a wannan lokaci su kamar yadda muka faɗa akwai tsorori daban-daban na ariya Shi ne na farko ya zama mutum ne yana da gona din sai ya duba wani wanda yake mai rauni a cikin mutane ya ga da abin da zai ci sai ce to cikin gona ta na ba baka bishiya guda biyu duk abin da yi na 'ya'yan marmarin naka ne to a wannan lokacin kuma yawanci in mutum yana da gona a cikin gidan a cikin gonar iyalan shi to sai ya ga cewa shi shigowar wancan ya zo ya ɗiba abin da yake na itatuwan itacen nashi ne yana kamar shiga haƙƙinsa da haka sai ya ce to in haka ne kawai abin da za a yi ni ina da dabino busasshe zan baka sai na riƙe na bishiyar zai zama ba sai ka shigo ba an gane ko to zai zama suna haka saboda buƙata. ko kuma shi wanda aka ba wannan itatuwan guda biyu ya ga cewa shi ya kosa ba yana da bukatan shi ba dabino yake bukata ba yana bukatan ya siyar ne ya samu abin da zai biya sa dan haka sai ya zo ya ce ma mai gonar ni yanzu wannan dabinan kawai mu yi ciniki kawai ka bani busasshen dabino kai in wannan ya nuna ka riƙe naka to shine ya zama wannan bukatar ta sa mutane suna wannan mu'amalar to sai zama riba tana shiga ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata iyaka akwai iyakar da ya zama riba ba za ta shiga ciki ba ma'ana ba za a kai ko da zai shiga ba abu bane wanda yake mai tafi kuma yawanci bukatar su ba ta wuce wannan iyakar shine wuce jiriya a duk wanda aka ce yana da duk wanda aka ce yana da buhu uku na hatsi ai yana ya san biyan bukata yanzu a ce daga daga yanzu misali mutum ya je kasuwa ya samu buhu uku ko na wake ko na masara kwana nawa zai kai shi yana ci An zai ɗau lokaci ya ko kaga duk bukatar shi ba in ma siyarwa zai zai iya siyar da buhu ɗaya jiya buhu biyu to shi yasa aka ce wannan iyakar wannan iyakar to ita ce aka yarda a yi wannan cinikayya a ciki amma in ta wuce to wani abu ne kuma daban domin limo yana taruwa ko da abin da yake saman shi kaɗan ne in yana taruwa yana taruwa zai ninku ya zo ya wuce in misali asali buhu goma ne zai kaiwa buhu goma sha biyu idan misali buhu sha biyar ne zai kaiwa sha takwas da wannan kaɗan ɗin da ake ƙara sai ya zama kai ka ba da buhu sha biyar an baka sha takwas to ka ga riba ta shigo ciki wanda ya kamata in ka ba da sha biyar a baka sha biyar to kai sai ka ba da sha biyar sai aka baka sha takwas ma'ana na ɗanye sha takwas na busashe sha biyar ko na busashe sha biyar sha takwas na ɗanye sha biyar ya kasa to kaga wannan shine riba ɗin to da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya harafta musu wannan yake cewa ne yake cewa sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauƙaƙa cikin irin wannan ciniki na ariya shine wato masu wannan itatuwar sai su ba da kwatankwacinta na dabino wanda yake busasshe su kuma sai su rike wancan suna amfani da shi don abincinsu na yau da gobe sai yake cewa duka ɗaya ne sai na ce ma haya na ƙaramin yaro ai mutanen maka sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya bada ya halatta yin ciniki na araya sai ce to su ahlu maka ina mutanen maka ina suka san wannan tunda shahici ne mutanen maka ai ba su da dabino ba zama san menene magana dabino ba sai aka ce to ai jabir ne ya je maka ya ba su labari da haka sai su biya ya bai kara ja da su ba ya ce to tun da haka ne sun sani kenan don haka a cikin hadisin yake cewa ya zo cewa na ha an bai isamari hatta yabdu wa salahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cinikin wato kayan marmari har sai ya kosa tukunna ya nuna alama shi yasa wannan ne ke wasu malamai suke cewa ariya ya takaita a dabino ne kawai tunda shi aka yi magana kuma shi ne bukatar mutane wasu suka ce kawai in ba dabino ba babu laifi amma in dabino ne ya halatta a in kuma wani dabino ne kwata-kwata bai halatta ba misali kamar yadda muka ba da misalin inabi kamar inabi da kuma zabi inabi shi danyen danyensa zabi kuma idan ya bushe shine grape ko domin ka je bakin tasha za ka biya sai a ce ma ta yar farar roba nan tana nan dubu biyu da ɗari biyar ko da za ka zo gida ka ajiye ta ka ba ta sati uku ta bushe ba za ta wuce yar ƙaramar roba da ake siyarwa ɗari biyu da hamsin ba ko ɗari ba ko to ga shi ma ya yi kamanni da dabino a wannan sai ka zo kana da inabinka a bishiya sai wani ya zo ba da inabi mudu biyu ya ce ka bashi na bincike kai ka bashi kai ka bar mishi na bishiyar to ai ba tabbacin cewa na bishiyar nan ya bushe zai kai mudu dan zai motse ne gaba ɗaya ya sauka haka in dai busasshen kake so ka bada busasshe a baka busasshe domin shi ma jinsi jinsi ne akwai koren shi akwai bakin shi akwai jan shi suna nan kala kala to misali za a ce kila bakin ya fi amfani ko ya fi kyau ko ya fi auki to sai ka kawo baki a baka ja amma ka ba da mudu biyu a baka mudu biyu busashi kar ka ba da mudu uku a baka mudu biyu an gane ko kada babu tafsirin araya babu wai ne ake nufi da araya shine dai abin da muka yi bayani shine ka yi cinikin danyen kaya da busasshe a ƙasa wanda ake ganin cewa kimarsa ta zama ɗaya wannan shine araya an gane ko ma'ana ka zo da busasshen dabino misalin a dabino ya bukuta ka zo da dabino kwando biyar ko sai ka ba mai bishiyar dabino bishiya guda biyu ka ce to ga kwando biyar ka siyar min da bishiyar nan guda biyu kai ka rike ni kuma lokacin da ya kai bukata ta ni in cire in siyar to shin kwando biyar din nan ne yake da 'ya'yan dabinon da yake kan bishiya guda biyu ko ba ɗaya yake ba yanzu ba wanda zai iya tabbatar da wannan sai wanda suka san menene dalilin ko man ji an samu mutanen wancan garin ina ne hanyar hanyar hanyar shiga wannan ina ne sunan garin nan eh baron su ba kawo musu ake nan kasuwa ne garin za a je inda ake ina ne garin eh zuka ko wani je ka samu mutumin garin yanzu kana zuwa in ya kalli dabino zai ce wannan dabinon zai yi zai zai aro kaza ko misali in an zo za a yi ciniki sai a tashi a tsakiya shine shine ma'ana mai hukunci misali wannan yana da itatuwa wannan kuma yana da dabinon ta busasshe ce to ina so ne in sayi wannan kana ganin wannan na bishiyan in an kwashe shi zai daidai da na kasan nan an gane ko in ya ce ba zai yi ba ya kasa to dole ka je ka karo in ya ce kuma zai yi shi kenan sai a yi cinikin kai sai ka tafi bukashin shi kuma nan lokacin da za a cire sai zai cire abinka wa annayin da yana so a samu kaga ba abu bane baka da tabbaci a kai sai dai kawai mutum ya kwatanta da aka kwatantawa ne ake amma ba dai an samu wanda ya kware akan abin ya kwatanta sai a yi aiki dan ya dan hau da mudu daya ko mudubi wannan abu ne da za a zama an yafe a kansa an gane ko kamar misali ne da ake cewa jini jini na jasa misali ai mutum ba zai so ya yi sallah da tufafin da duka jini ba amma sai ya zama dan jinin ciwo ne da ya samu ya dan yi gudando yana dan taba wannan shi ya zo sallah kaga wannan ba yanda ka raba mai ciwo da wannan jinin to in ya yi sallah da wannan sai a ce wannan babu ne tunda abu ne kaɗan to ita ma waccan in ya zama abin da ya haura kan eh, wannan littafin da aka yi inda ya wuce mudu a cikin mudu mudu ɗari uku an samu mudu ɗaya ya hau wannan ba wani abu bane tunda ba yadda za a yi a auna shi ya zama daidai tsadan mudu ɗaya ya hau ko mudu ɗaya ya kasa ba za a ce to ai dole sai an samu ɗari uku nan dai ba zai ka taɓa samun shi haka ba To wannan shi yasa aka ce in ya ɗan hau wannan babu laifi ko da ba yawa to ya yace hala malikun imamu malik da yake fassara irin wannan cinikayyar sai yace al-ariyatu abinda ake nufi da ariya an yu'riya rajulun rajula an-nakhlata ثم يتأذى بدخوله عليه an له أن يشتريها bi بتمر wannan sura ta farko kenan imamu malik rahimahullah ya ce shi abin da ya sani a irin wannan cinikin na ariya shine mutum yana da gona ta dabino sai ya bai wa wani mutum kyautar wasu daga cikin dabina, ko guda biyu ko guda uku ko guda biyar ya ce waɗannan biyar ɗin naka ne kai ta ce kai da iyalin ta har iyakar rayuwa amma bishiyar ta wace amma duk abin da zai fito a bishiyar naka ne da kai da iyalinka to idan ya ba shi irin wannan kyautar shi kuma iyalinsa matashi da 'ya'yan shi suna cikin a wajen suke zaune to duk wanda wancan zai shigo dan ya zo ya ɗibi kayansa to shi sai ya dinga takura da shigan wancan ɗin domin kamar mutum ne ya shigo cikin gidanka in gane ko kai ne ka ba mutum eh, ɗaki guda ɗaya a cikin gidanka sai ka ba shi ɗakin nan ya zauna amma kuma shi din iyalanta ai ba maharaman shi ne bai halatta yana ganin su ba to duk sanda zai shigo gidan sai ya zama da ɗakin sai ya zama da shi misali a gidanka shi ba zama yake ba zai zo ya dinga ajiye kaya ne da haka kaga in ba ta nan zai so ya zo ya ajiye kayan shi duk da ya shigo kuma ba ta nan kaga ya shiga ka to kamar haka ne da haka duk lokacin da wancan zai shiga gonar shi ne gonar duk da shi ya yi kyautar sai ya dinga takura sai ya dinga jin cewa to ai me yasa wannan kuma yake shigo min a irin wannan lokacin an gane ko don haka shine imamu malik ya ce shine irin wannan don haka shine gonar yanzu sai ya samo bukashen dagino sai a auna da wanda yake kan bishiyoyin da ya ba wancan zai ce to gashi ba zai ka zo kullum ba je ka bi abin da ka za ka yi kai da shi ko ka biyan ko ka ci ko ka yi waye amma dai wannan shine daidai da naka an gane to wannan shine imamu malik ya faɗa wa qala ibnu idris wasu ce shafi'i ne wasu kuma sun ce a wani ne ibnu idris yake cewa al'ariyatu la kunu illa bil kayl min tamri yadan bi yadin la kunu bil jiza yace ariya shine abin da aka bada sauki a ciki shine ya zama abin da aka auna na dabino a bada shi hannu da hannu yace amma abin da zai zama an ajiye shi abu ne wanda yake tari a ce an kwatanta shi ce wannan baya cikin ariya da haka shi kamar yana takaita wannan cinikayyar akan dabino ne kawai abin da ya shafi dabino busashe da kuma wanda yake kan jitace qala wa mimma ومما يقويه قول سهل ابن أبي حكمة بالأوسك الموسكة wannan suka ce da wufuki kuma dabino shi ake amfani da wufukinsa shi ne abin da ya fi shahara wa ƙara ibn ishaqa fi hadithi an nafi an ibn umar radiyallahu anhuma hadithin abdullahi dan umar kuma yake cewa kanatil araya Abin da ake aka sani na wannan cinikayya ta ariya shine an uriyar rajulu fi malihi naflata wa naflatai, shine a ba mutum kyautar dabino ɗaya ko biyu wa ya zido an sufyan ibn hussain al araya nakhlun kanat tuhabu lil masakin ne ake bai wa muskinai kyauta misali mutum yana da gona ya ce to dalilan da suke gefen gabas ɗin nan guda goma sha biyar ne duk lokacin da 'ya'yan suka yi na ba ne wane da wane da wane su su dinga amfani da shi fala yastati'una an yantaziru biha da haka su miskinan da aka ba su kuma a to miskini ka ba shi abu kuma yana kan bishiya sai ga shi yanzu ya jira har sai na bishiyar nan ya nuna gare ya nemo wani da zai ba shi busasshe kai in wancan din ya yi shi ya dabu da shi dan da an ce miskini ne bai da shi to shi yana yana ganin ya jira har lokacin da abin nan zai nuna ai bukata ba ba ta biya ba da haka sai ce to bari ya nemo wani wanda zai bashi awon wancan abin shi in ya zo ya nuna shi ya bashi to kaga duk shine dai tura araya din da ake nufi an gane ko dan haka ba ta iya jira to faruqi Salamun, ke shari'a ta ta ba su daman cewa ba laifi su nemo wani ya siya don ya ba su su samu sauƙi da biyan bukata an yabi uha bi ma sha'u min at-tamri to shi mu duwa da yake da dabino ya siya ya ba su dabino shi wancan yayi ya zo ya diba abin sa tunda su ai saboda bukata ne dama aka ba su to bukatar kuma ba za ta biya ba kai ne sai a cikin watan misali watan bakwai ko watan takwas daidai masara ta fara fitar da kai sai ka ce to masaran nan gefe kaza daga nan sai ka shata musu ka ce na miskinai da haka shi ne kuma ce zai jira haske watan sha ɗaya kaka ta yan girbe a sa ya ce ni dai sai dai na nemo wani wanda zai zo a auna masara buhu nawa zai bani shi wancan ta iya je ya ji da damuwarsa to kamar haka ne misali to amma abin da ya fi daidai da ya fi tafiya da manufofin shari'a shine cewa bai takaita a dabino ba tunda in akwai dabino ai miskinai kuma akwai ta a ko'ina in an ce akwai dabino misali nuna yanzu ba dabino muke da shi ba kuma amma muna da miskinai don haka yana iya shiga abin da ya shafi masara yana iya shiga hatsi ko wake ko duk wani abu da yana iya shiga cikinsa wanda akwai bukata a cikinsa to ba laifi wani yana iya siyan eh, abin da yake hannu ya bayar shi kuma ya jira ya karba abin da yake gaba amma da sharaɗin ko da a ce eh, wake din ne ko masara ko shinkafa ko meye kar ya wuce rufuki biyar yawan abin da za a yi wannan cinikin da su ya zama daga rufuki biyar ne zuwa ƙasa shine abin da shari'a ta iyakance قال حدثنا محمد هو ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى ابن عقبة النافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرسها كيلا قال موسى ابن عقبة والعرايا نخلات معلومات يأتيها فتشتريها wannan dai duk hadisan kamar wannan hadisin na zai yana karfafa maganar ne cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ba da dama ya sauƙaƙa a cikin irin wannan ciniki na araya shine wato a samu daidai eh, awunsu na mudu ko na sa'i sai a kwatanta sai a basu sai kuma wancan ya jira ya yi amfani da abin da ya basu din shi yasa shi wannan musa ibn uku ba babban malamin tarihi ne yake cewa eh, a raya din nan wasu dabinai ne waɗanda suke sanannu wanda ake ciniki irin wannan da su don haka shi ma yana ganin kamar ra'ayin a takaita shi akan dabino ga ma dai kamar yadda ya gabata manufa ta shari'a shine shari'a ita mai ganganewa ce kuma shari'a ita daga cikin abin da ta yi fice da shi shine tana tafiya da kowane zamani da kowane lokaci yanzu muka takaita shi a dabino to miskinan da suke nan kasar in an ba su irin wannan kace sai su jira ai sai shiga takura saboda haka in dai zai yi a dabino dabino ya zama misali ne tunda shine abincin da ya fi shahara a lokaci don haka mu kuma zai ya hau kan irin abincin mu tunda duk illar tana nan iri ɗaya ne ko in dai illa tana nan to hukuncin yana nan hukuncin yana nan da haka ba za a ce kawai tunda a dabino ba ne ya takaita akan dabino ba ta haka yana iya shiga duk abin da ya kamanceceniya da shi musamman in ya zama abin nan aunawa ake yi kamar misali in dai dabino auna shi ake a cinikinsa to wake ma ai aunawa ake ko haka nan idan wake ka gan shi a cikin wato kosansa din nan in ka gan shi idan an cire shi kuma yana ruwa haka nan dabino idan yana cikin wato wannan eh, wannan jakarta tasa ko kilin nasa in ya sauka shi ma motsewa yake to haka nan wake ma an ka tara shi motsewa yake to kaga sun yi tarayya a irin wannan sai a ce to dalilin da yasa aka aka halatta a dabino shi wannan dalilin shi za a dauko a daura shi akan sauran wannan abubuwa an gane ko sai a amfani da shi a haka babu باب simari qabla an yabdu wa salahuha babu ai zai bayani akan hukuncin cinikin kayan marmari ko kayan gona kafin su kosa yaushe ya kamata ko yaushe ne ya halatta a yi cinikin kayan gona za ka samu wani ya ji ya karɓo bashi ya sai iri ya sai taki aka yi ta ce mashi ai gonan nan yanzu ita take kaiwa kaza kaza kaza sai da ya zo ya fara gonar ya kai tsakiya sai komai ya kare ga kuma ba zai iya karasawa ba yana faruwa ko me zai yi daga nan sai ya nemi wanda zai siya ce kai malam ta ga gaskiya ni ba zan iya karasa aikin nan ba a nemo min wanda zai fiya ya karasa to yaushe ya halatta a yi wannan cinikin eh, ya halatta ka fiye in ga kai ba za ka iya ba misali eh, abin ya yanke maka kai kuma ba ka da inda za ka samu to ya halatta in akwai wani wanda zai iya siya din ya ci gaba ya halatta ya siya amma yaushe ya halatta a yi haka daga ranar da kai shuka ka sa iri bai fito ba ko daga lokacin da ya dan fara fitowa ba a san inda zai kai ba yaushe ya halatta a yi ciniki ko in rino ne daga lokacin da ya fara yin yan fure din nan ko lokacin da ya yi ƴaƴa ƙanana suka zama kore ya halatta a yi cinikin shi lokacin ko bai halatta ba to shine abin da zai zo a cikin wannan wannan babu shine babin cinikin kayan gona mu bar shi a kayan gona an ce a simar abin an ce a simar duk abin da yake fita a saman bishiya shi ake kira astimar gane ko wanda ba a saman bishiya yake fita ba misali akan wato asalin kara yake fita kamar shinkafa ko masara ko waye wanda ana kiran shi alhubu shi ake kira tsaba kaga astimar ba tsaba bane wannan ana kiran shi kayan marmari amma ka kira shi duka kayan gona kawai inda duk ya shafe su cewa babin cinikin kayan gona kafin ya kosa ko kafin ya nuna adaman ma'ana kosawa wa qala al-layth an abi zinad kana urwatu ibn zubair yuhaddithu an sahal ibn abi hatmata al-ansari من ta annahu أنه an zaid ibn بن radiyallahu anhu qala kana an-nasu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama yatabayahuna thimara fa idha jadda an-nasu وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب ثمر الدمان أصابه مرض أصابه فشام آهات يحتجون بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك فأما قال فأما لا فلا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة يشير بها لكثرة خصوم خصومتهم وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله عنه لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فتبين الأصفر فيتبين الأصفر من الأحمر قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر قال حدثنا حكام قال حدثنا عن بسة عن زكريا عن أبي الزناد عن أروة عن سهل عن زيد رضي الله عنه wannan hadisin yana da ɗan tsayi kuma ya faɗaɗa a kan wannan matsalar shine hadisin zaidu ibn sabir radiyallahu anhu yana ba da labari yace mutane in yace mutane yana nufin sahabbai kenan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna cinikin kayan gona kafin a girbe shi suna irin wannan ciniki to a lokacin da aka zo girbi to a lokacin fa sai a fara husuma wanda ya sai kayan ma'ana ya sai wannan hatsin kafin ya kosa ya karasa girbin shi ko ya jira shi sai ya zo ya kama husuma ya ce ai tsutsa da ta cinye shi ce ai abin ma na fiye shi ma da akwai cuta a jikinsa ai abin ma na same shi duka fanko ne babu kuma a ciki ƴaƴan da nake tsammani ba haka na samu ba da haka shi suna ta husuma ana cinikin haka wani zai sayar da wani gona lokacin da ya gama girbewa abin da yake tsammani yana tsammanin buhu goma zai zai samu buhu ɗaya da rai sai ce to ni gaskiya ba wannan cinikin ma an cuce ni da suna ta wannan husumar to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da magana ta zo gare sa abubuwan sai suka yi yawa sai a samu an fi mutum arba'in kowa na kawo kara cewa shi ya sai gona gashi abin bai yi ba da haka ko zai ce a miyar masa da kuɗinsa wancan kuma ya ce to ai shi ya riga ya fiyar masa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba musu gandama yace tunda dai husuman nan ta yi yawa to kada kowa ya fiyar da kayan gonansa har sai ya goga kowane kayan gona yana da alamar kosa misali suna cewa alkama alamar kosa wanta shine lokacin da ganyenta ya fara zama baki mana ta yi kwari kenan kamar shinkafa ce ko shinkafa sai ta yi kore koren ya fara zama saboda tsananin koren shi ya fara duhu in ka kalla ka ga kamar baki ne a gona ila kan ya fara fita ba daidai wannan lokacin in ka so kana iya cinikin shinkafa tafiya na da wani ya sai gonar ya karasa in gane ko in dabino ne kuma yana da matakai da yawa sai ya bar wannan matakin na kasancewa shi kore tukunna ma'ana fure ya kare ya zama kore daga koren ya tashi ya zama ja daga jan kuma ya fara zama eh, abin nan kamar ruwan kwai ruwan tsorawa to da ya kai wannan alamar ruwan tsorawa ya nuna cewa dabinan duk wani ma abu tsuka da waye ba zai kama shi ba to zai zabo da shi? an gane ko to aka nan masara da waye kowane in ka je ka samu kowane masu harkar noma sun san lokacin da abin za a ce ya kota ya kai cewa wannan misali ko da ba a yi ruwa ba in abin mai buƙatar ruwan sama ne zai ce ba ka da damuwa ko yanzu wanda ya sa wake a watan tara ya gama ya ba abin da zai samu ai ko kada yana buƙatar ruwa ruwan ko da kaɗan ne kuwa ko wanda ya sa misali wani abu dai haka ya sa shi a wani lokacin da yake bukatar ruwa sai ruwa ya yanke to kaga wannan yanda zai yi shi damuwarsa ya zai rabu da wannan abu dan kar ya yi asara ya samu wani wanda bai san kan harkar gona ba zai zai kaga gona ga ta nan duk ta yi koli to amma bai shi ba zai iya gane cewa babu ƴaƴa a cikin babu fure shi ne ya ga koren nan zai ce an gona ta yi kore ta yi kyau to kaga kayan kayan kayan gona kuwa akwai inda ake gane cewa ya fara nuna alamun zai wani lokacin ko da a ce abin ya fitar da kai ba shi yake nuna cewa zai yi har sai ya wuce wata gaba sai in kwari ba fara kama shi sai in ya wuce ya kai kwarin da ko ko kwaro ya taba shi ba zai masa illa ba bai wuce ya taba kansa ba amma ga dai ka sai gona baka sani ba tana dabda kwari su kama ta idan shi ne gonar bai sa mata magani ba kai ka zo ka siya to kila za ka tashi a tutar kawai ka sai ciyawa kuma hakan ne zai zama sai dai ka nemo masu abin nan makiyaya ka ce to ga abin da zo nan kai ba abin da za ka samu saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya hana saboda kar ya zama akwai akwai cuta an gane ko kar ya zama ana cutar da bangare sai yace tunda haka ne to ku daina irin wannan cinikin ta yabduwa salahu asamar har sai wannan kayan gonan ya nuna alamar kwari ya riga ya kai inda ba a jiya mashi tsoron wani abu ya ce kamar yana ba su shawara ne saboda yawan husumar da suke yi amma kuma umarni ne to sai kuma kharija dan zaidu dan sabit ya ba da labari cewa mahaifinsa zaidu dan sabit radiyallahu anhu saboda jin wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya cinikin kayan gonarsa ya siyar ma da wani har sai wata tauraruwa da ake kiranta as-surayya sai ta sai ta fito wannan ba ya nuna cewa yana aiki da taurari ba an gane ko ah, dangane da kwarewa da yanayin mu'amala da yanayin sanin lokaci eh, akwai taurari a sama da wasu suna bayyana ne su fito fili lokacin bazara wasu kuma ba sa fitowa sai lokacin hunturu ko yanzu in ka saba kallon taurari akwai taurarin da za ka ga sun saba fitowa a daidai lokaci kaza to ma'ana idan wannan tauraron ta fara fitowa a daidai wannan lokacin lokaci ne da sun saba idan har aka kai wannan lokacin to lokaci ne da suke ganin cewa kayan marmari ya riga ya abin amma ba yana da alaka da sauraron gani kamar suna yin kalanda ne da wannan kamar yanzu aka ce eh, duk watan takwas ana kyautata tsammanin an fi samun ruwa a cikin sako haka ne ko to sai a ce to duk lokacin da watan takwas ya zo ko kuma in watan tara ya yi kaga an riga an gama ruwa ana tsammanin watan goma nan ba wani ruwa za a samu ba to da zaran an kai watan goma to masu kayan gona suna iya sayar da kayan gona su ko ba su girbe ba yanzu ba muna watan sha ɗaya ba to ba dan an siyan ma watan goma ai watan sha ɗaya kawai girbewa za ka yi da haka da ya ce an kai watan goma to shi ke da wannan tauranan tana fitowa a daidai wannan lokacin ne na shekara da haka sai suna la'akari da fitowar da cewa daidai lokacin da wato kayan kayan gonar da yake kwani ke da haka zai ibn sabit ko ka zo mishi kafin wannan lokacin ba zai je ya ciniki da kai ba saboda me saboda kar ya cutar da kai ya fi so in ma hasarar ce ta fada a kan shi ba ta fada a kan ka kai da ya siyar ma ba kuma haka ya kamata ka wannan ita ce amana eh abin da ya kamata kenan amma yanzu mutum sai da ya lura ya auna ya ga cewa ba zai kai labari ba to kai da kowa kusa da shi makwabcinsa ko tare ma kuke sallah ya ce wallahi ka zo mai gida wallahi a gonan nan fa ganin kai ne kamata ka karasa da ya san cewa ba za ta kai ba ba kuma wai sanin gaibi bane alama ce ai ai za ka iya ganin alamar abu ba zai kai ba misali masalan nan tayi sai ga ta fara yalan ganye tun ba je ko ina ba sai kuma baka san kan haka ba zai ce ka zo ka sai gonan nan ina ganin gonar nan ka siye ta za a samu amfani ashe shi yake neman amfanin kansa to kaga irin wannan ya kamata duk waɗannan hadisan da muke ji mu dinga karanta shi yasa kamar yadda nake faɗa ba wai sosai ba shari'a ba abin da ta bar mana ka duk wannan abin ta koya mana to amma yanzu ka shiga kasuwa ka shiga gonar duk ba haka ba duk inda ka shiga sai ka ga an ajiye shari'a daban an kawo son zuciya an sa ana aiki da shi ga abin da shari'a ta nuna mana daban abinda kuma muke aiki da shi daban mutum ne ya sai mota sai da ya tabbatar cewa motar nan da ya je aka gwada ya fiye ta ya fara amfani da ita amma sai ya lura tana da matsala yana iya zuwa siyan da wani ba tare da ya gaya mashi matsala maimakon kuma wani ya zo siyan mota ya ce to wani fa motar nan gaskiya ni ma na fiye ta amma ga yin da take haka in za ka fiye ta haka ka san cewa kila gyara zai iya faɗo ya matsa yake zai ka siyar mun dai ina zo to kaga ka fita amma yanzu mota ce fa za ka zo eh, mai giyar hannu za a je a canja a sa mata automatic kai baka sani ba kuma haka za a siyar ma kuma ba wanda zai gaya ma cewa wannan motar ba haka ta zo ba ko suna faɗa ba za su taɓa faɗa ba sai daga baya in ta zo ta fara shakewa dan asali daga kamfani ba haka aka yi ta ba to lokacin sai ka zo ka fara samun matsala dama asali ba haka aka yi ta ba su dai masu masu son kasuwa ne da yadda za su cutar da mutane don su biya bukatar su sun ga an ko bukatar wancan sai su canja mata yanayi din a ya kamata in ka je siya lokacin da ka je a ce ma motar nan fa ba a haka ta zo ba mu muka mata wannan aiki amma ana yi wallahi sai da siyar ma ita a kotu haka za a siyar ma a haka za a siyar ma to kaga ya shiga karkashin wannan hadisin duk da hadisin akan noma ne amma duk abin aiki kusan iri da yake don haka abu ya zo daban sai ka ba mutum a wani abu daban kuma ba haka ba to idan muna rayuwa a kan irin waɗannan mu'amalolin sallanmu ba ta mana amfani ba da haka shi addinin musulunci da shari'a ba wai sallah biyar ba ne kawai ba kuma azumin ramadan ba ne kawai ba wai kuma dan ka je umara ka dawo ba ne ko aikin haji wannan mu'amalar da muke gani wani bangare ne a cikin shari'a da ba yanda za ka yi sallah ka ajiye wannan bangare yanda za ka tsaye da sallah guda biyar haka ne dole ne a cikin mu'amalar nan kuma ka zamanto mai gaskiya mai amana ba ka duk ana bukata ana bukata a ciki amma abin ba haka ba yanzu to nawa ake buga hugu a mishi zane a ce shinkafar ta wadda ce in ka zo ka buga mai kake gani a ciki wa ake sayar musulmi ne mai sallah biyar kuma yana so Allah ya karbi sannan shi maimakon ya ce to ka ga wannan shinkafar ta mu fa a nan muka yi ta yan gida ce amma dai mun sa ta a wannan gida in kana so ka je ta aka buɗe mishi ya duba a gani ya ga ta masa ta mishi in ba ta mishi bai je canja wata to amma haka ake ba haka ake ba kar ma ya zama ko cewa wata bukata ce ta taso ana so a bashi tofila ya kai wani waje shinkafa don a raba masalakawa to a lokacin ma zai abin da ya ga dama duk ana yi ai so kaga wannan shine halayya shi yasa ba wai ba wai mun rasa abubuwa bane na more rayuwa a cikin musamman kasar nan ta duk wani abu da ka sani wanda ake ganin ko sinadari ne ko mai karfafa tattalin arziki ne duk muna da shi a kasar nan amma dai halin mu ne yake hana mu ci gaba halin mu ne yake samun shan wahalar da muke ci amma duk wani abu da kasan ana akwai kasashen ma da wallahi mun fi su ma abubuwa na tattalin arziki amma sun fi mu zaman lafiya saboda ni sun fi mu amana sun fi mu gaskiya za ka samu wani kafiri ne amma a kafircin nashi shi ɗabi'arsa da halayyarsa ya nuna masa cewa ya cutu wani ba daidai ba yanzu za ka iya samun bature bature zai iya nuna ya ga dai kafiri ne bai ta da Allah ba amma bature zai iya samun kanshi cewa shi ƙarya a wajen shi laifi bai yadda yana karya ba ko misali bai yadda ka yi magana wani tare da shi ba akwai wanda da yawa ba su yadda da wannan ba ko ba musulmai ba ne amma ba musulman ba Allah ya ce kar a yi shari'a ta ce kar a yi amma shi nufi to zai bambanci ga waɗanda dan imanin nan dai shine kawai amma za a ɗauki halayyar ma a ɗaura a ma'auni waɗancan zai su tsere mana ko mu'amalar ma a ɗaura a ma'auni zai su tsere mana sai kai mu'amala da wanda ba musulmi ba wallahi ya ma mu'amala ɗari bisa ɗari ta gaskiya da amana musulmi zai ci amana ka abin da yake faruwa ke abin da yake faruwa ke haka shi yasa Allah yake ta jarraba mu da abubuwa daban-daban kullum mu ce shugabanni mu ce waye mu mu dinga kallon laifin mu tukunna kafin ka hango na sama ka duba kanka ya kake idan dai mun gyara kanmu Allah zai gyara mana sama su na sama daga ina suke fitowa daga wanda ya ce gawa su ne ko daga cikin mu ne cikin halin mu ne yake haifar da su ai halin mu ne yake haifar da su haka sai mu danne abin da yake namu ne sai mu dinga hango ai wannan bai mana adalci ba kuma mutum da za a zuwa tambaye mu to kai kai adalci a waje kaza ni ma ba mun yi adalcin ba to sai ga ai abin da ba ta so amma kar ka ma wani abin da kuma kake so amma to kai ma ka yi ma wani kana so a girmama ka ka girmama wani ba ka so a zage ka kar ka zage wani in kai haka sai ka zauna lafiya to kaga zai ibnu sabit dai babban misali shine zai yi cinikin shi zai fiyar da gona amma in ka zo kana son gonar in bai kai lokacin da yake ganin abin ya yi kwari ya kosa ba sai ya ci siyar ma saboda me kar ya siyar ma ka fada cikin cuta da haka shi ya gwammace shi ya a asara kuma shi ne abin da fi dacewa ai wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lima ya aqulu ahadukum ma la akhi saboda ne dan uwanku zai karbi dukiyar dan uwansa ya san wannan abin ba zai kai ba dan wasu sun sani din shi akan me za ka karbi dukiyarsa ka bari tukunna an kai ne abin ya fado ya fado a kanka قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلابها نهى البائع والمبتاع كما قال صلى الله عليه وسلم يا يهاني أكن شنكين كاين غونا har sai sun kosa ya hana mai siya da mai siyarwa da aka kai ma din da zaka siya ka je ka bin ka bincika kar a ce ma abin nan bai gaje ai koya ina so da kai ma an hana ka haka hanin ya shafi duka bangarorin guda biyu قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو قال أبو عبد الله يعني حتى تحمرها manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi hani akan cinikin dabino yanzu ya takaita shi dabino yace dabino har sai yayi kwari Imam al-Bukhari yake cewa abinda ake nufi da kwarin har sai ya nuna ma'ana har sai ya kai jadin nan ya fara nuna alamar yayi kwari قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح فقيل وما تشقح قال تحمار وتصفر ويؤكل منها ya manzala sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan cinikin kayan gona har sai sun kosa to amma amfani da lafazin tushkaha manzo sallallahu alaihi wasallam balarabe ne amma yana magana da kalmomin da laraba ba su san ma ma'anarsu saboda Allah madaukakin sarki ya hore masa yayi magana da zance da sai an ma mutane fashin baki wannan kuma mu'jiza ce tashi alaihi salatu wassalam shi dai bai koyi rubutu da karatu ba amma yana faɗan abin da laraba sai sun tambaye shi ma'anarsa sai yayi amfani da lafazin tashqa suka ce menene shiga mun san shi ba yace shine ta yi ja ko ta yi fatsi-fatsi ruwan tsorawa kuma har za a iya ci daga ciki ina irin dabinan da ake kawo shi ja a dinga tauna yana bauri ai bai riga gama nuna ba amma wasu suna ci ai to in ya kai wannan dabino ya kai wannan abu shi za ka iya tayar da shi tunda abin da ya rage mushi ya gama nuna abu ne wanda yake kadan to in ya kai irin wannan babu laifi kana iya tayarwa idan wake ne kuma irin mai kanan na ɗannan shi kenan an iya ciro shi har an dafa an ci a gida ka buɗe 'ya'yan ka ga sun yi ƙwari sun girma shi nan, ka iya siyar da shi a daidai wannan lokaci haka nan masara ne idan ta yayi ƙwari ma'ana yayi ƙarfi ka iya dannawa ka matsa shi ka ji ya riga ya gama fitowa ba yayi kamar haƙorin yaro dan wata biyu <laughs> ko wata uku ba sai ƙanana ƙananan nan abubuwan nan ba za ka siyar da ita a haka ba amma kamar yaron da aka fara yaye shi ka ga wurin shi gara gara ka ga masara ta kai haka to ga da ita wannan baka fara ba to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mana ka'idar ta shine la barara wala bira ba cuta babu cutarwa to kuma kuma mutum ya wannan ka'idar wallahi zai zauna lafiya ai da ka je ka cuci wani gara asara ta ka gara ka tsaya gaban Allah matsaukakin sarki Allah ya ma sakamakon cewa ya jarabe ka da rashin wani abu ka hakura akan a tsaya a gaban Allah matsaukakin sarki wani ne yake neman haƙƙi a wuyan na ce Allah ya jarabe ka ka sa kuɗin a nomar abin ya zo bai yi ba ka ce haka Allah ya kaddara baka cutar da kowa ba baka sayar ma da kowa ba ka tsaya a gaban Allah ya to na taka ma da kaza saboda haƙurin da ka to da ka siyar ma da wani ka cutar da shi ka san ka cutar da wani ka zo ka tsaya gaban Allah ya ce ina abin da ka cutar da shi ina haƙƙinsa yake ka biya shi kuma baka da abin biya Wani ya ka fito a gara kai ka rasa ne Allah ya ma sakamakon da ya wannan Don duk abin da Allah ya hana maka to fiya mukan ya da abin da ya fi shi alkhairi duk kuma abin da ka karɓa na wani ba bisa ka'ida ba sai Allah ya kwato mishi shi ko kana zo ko ba ka so saboda haka sai mu zama to masu kiyayewa akan wannan subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa ilayk نستغفرك ونتوب إليك صلى ala وسلم wa على muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Thank you.